أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na zulqa'da daren alhamis sha biyu ga watan zulqa'da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan a talatin da tara yakubu avenue daura daga lajimar road angwari pjr kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i al-qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 211 mun kwana a babi na 43 babu ikrami ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa bayani fadlihim babin da ke karantar da mu karrama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayanin falalarsu za mu tashi kan hadisin farko a babu mun karanta ayoyin da malam ya kafa hujja da su a wannan babi malam yace wa an yazid bin hayyan talaqtu ana wa وحسين بن صبره وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه يزيد بن حيان تابعين رغتكين تابعي يتي انطلقت أنا ني ناتبي وحسين بن صبرة ده حسين أن صبرة وعمر بن مسلم da kuma amru muslim ila zaid bin arkam zuwa zaid bin arkam radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su bimana dukansu sahabbai ne Allah ya ƙara yadda a gare su malam ya ce falamma jalasna ilaihi a yayin da muka zauna zuwa gare sa qala lahu husainun husain bin sai ya cewa zaidu bin arqam laqad laqita ya zaidu khairan kathira ya kai zaidu ka haɗu da alkhairai masu ɗumbin yawa inda a musulunci a gidanku ne ma ake tattaunawa lokacin musulunci na jaririyarsa ana ɓoyewa a gidanku ana tattaunawa a musulunci kaga wannan ai cure za su ba da labari da manzo Allah da sahabbansa a lokacin kididdigu ne sai a je a ɓoye don kada a san ma suna ciki a tattauna a dinga bayani yaya musulunci zai ci gaba yace haƙiƙa ta haɗu da alkhairai masu yawa ra'aita rasulullah sallallahu alaihi wa ya ce ka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga anan sai ya nuna Husayn bin Sabra da Amr bin Muslim da kuma Yazid bin Hayyan ba sahabbai bane tabi'ai ne wanda suka zo wurin Zaid bin shi shine sahabi wannan bawan Allah ya ce na ra'aita rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sami'ta hadithahu kai zaidu ɗan arqam ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa gazauta ma'ahu kayi yaƙi tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa wa sallaita khalfahu kuma kayi sallah a bayan manzon Allah bi ma'ana manzon Allah ya ja sallah ka bi shi sallah wannan mutumin ya cika mutum laqad laqita ya shine sai yake cewa wa sallaita khalfahu kuma kai sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. لقد لقيت ya zaidu خيرا كثيرا tabbas kai zaidu ɗan arkam ta riski alkhairai masu yawa wanda ya salla a bayan manzo Allah ba karamin mutum Haddis na ya zaid ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi sai husain gini sabuwa. ya ce ɗan Allah ka gaya mana abin da ka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawala ya na aki sai ya ce ya kai ɗan ɗan uwana wallahi laƙadi kabirat sinni shekaru na sun ja wa ƙaduma ahadi zamani na ya riga ya shuɗe yanzu haka na riga na tsufa don da mutuwa nake wa nasitu ba'd alladhi kuntu ra'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na manta wasu hadisai da na ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsawon shekarun da ne a duniya kaga kenan idan mutum ya tsufa yakan manta da ni wasu abubuwa na baya ko sai ana yi ana tana masa baba ka manta ka ce kaza baba ka manta ka yi kaza baba ka manta kai ne ka ci kaza dan za ka yawo ne ce wa ya saka halali kai ka sashi shi saboda shekaru ya ja sai ya ce ma haddastukum faqbalu duk abin da ni na gaya muku bukata wa mala fala tukallifunihi duk abin da na gaya muku ku karɓa wa mala abinda ban gaya muku ba fala tukallifunihi kada ku daura min nauyin sa ku ce sai yana muku bayani kaga saboda ni zan iya mantawa saboda tsawon shekaru na thumma qal sa'annan zaid bin arqam Allah ya ƙara yadda a gare sa sai yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yau ƙina katiban jima'in yud'a khumman baina makkata walmadina. madina Allahu akbar Zaidu dan Arqam Allah ya kara yadda a gare ya ba da labari yace qama yace qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina wa tarana manzon Allah ya tsayu a cikin mu khatiban yana mana huduba bima'in yud'a khumman a wajen wani ruwa da ake kiransa khumma ana ganewa baina makkata wal madina wannan ruwan yana tsakanin makka da madina a wannan wurin da manzan Allah ya tsaya yana mana huduba yana mana wa'azi fa hamidallaha sai manzon Allah yayi godiya ga Allah wa asna alaihi yi yabo ga Allah saboda a wanda ake so a matsayin na musulmi sawa'un a ofis ne ko a harkan kasuwancinka ne ko a ina ne in za ka yi magana farko khutbatul haja a ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ka gama sannan ka ce assalamu alaikum ana ganewa wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari Allah ya tabbatar mana da mun ji irin wannan kutuba a cikin gwamnonin da Allah ya taɓa azurta mu shi a garin nan duk maganar duniyar da zai yi sai ya kutuba tilhaja shine wa dallatin zazzaku da muktar ko lambalan yaro shi ne Allah ya yi ma wannan gamdatar ɗin duk inda zai yi magana sai ya kutu batir haja ta wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce an gano wannan duk inda zai yi magana sai ya kutu batir haja ana fahimta kuma ka gaba malami ba ne ko balle ka sa ya kara maka launi shi sa yake haka amma ya ɗabbaka wannan sunan duk inda zai yi magana sai ya yi yabo ga Allah ya yi godiya ga Allah sannan ya yabo ga Allah yana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aza kuma manzan Allah ya mana wa'azi ba yake bada wannan labari zaidu bin arkam yake bada wannan labarin ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gayawa Hussein bin Sabura da suka zo wurinsu suna neman menene manzan Allah ya yi a gaya musu don su yi koyi wa zakkara sannan manzon Allah ya tunatar da mu a ji tsoron Allah abu dokokin Allah a yi abin da Allah yake so kada a fusata Allah sun maƙala sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba'adu bayan haka ala ayyuhan nas ku saurara ya ku mutane fa innama ana basharun ni dinnan mutum ne jinsi na na mutane ne ba jinsin aljanu bane ni kuma ba jinsin mala'iku bane ni ni dinnan dai sallallahu alaihi wasallam mutum ne yushiku an ya'tiya rasulun rasulu rabbi fa ujiba in aikin ubangiji na yana gab da zuwa ya kira ni in tafi je same shi bi ma'ana ina gab da mutuwa jiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana ƙara tabbatar da fadin Allah da yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne ana ganewa manzo Allah ya ce ina gab da mutuwa saboda ɗan saƙon ubangiji na yana gab da zuwa ya zo ya karɓi ni ma'ana mala'ikan mutuwa yana gab da zuwa ya zo ya karɓi raina wa ana tarikun fikum ne. ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bari a cikin ku ababai guda biyu masu nauyi awwaluhuma kitabullah abun farko shine littafin Allah Qur'ani saboda Allah ce inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam lallai wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarki da daidai wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana ya ce kuma yana bishara zuwa ga muminai waɗanda suke ayyuka nagartattu lallai suna da lada kyakkyawa a cikin ayyuka nagartattu da suke yi wancan ka taimake shi ka biya mai kuɗin makaranta wancan ka biya mai kuɗin asibiti wancan ka biya mai kuɗin haya wancan ba yi da abinci a gidansa Ya ba shi kuɗi ya sayi abinci wancan ka ba shi kuɗi ya sayi tufafi ko ka ɗinka masa sabon tufafi ka ba sa wancan kaza wancan kaza kaga duk ayyuka ne nagartattu ko kana da lada akan haka Allah yake maka bishara to Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarki ne take saboda Qur'ani shine zai ga ma abinda Allah ya ce kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda ai Allah ne yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lallai tabbas abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wanda yake kaunar Allah wal yawmal akhir da ranar karshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa to ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bar muku nauyi guda biyu na farko littafin Allah rihil huda wan nur a cikin wannan littafin na Allah akwai shari'a da haske ihdina siratal mustaqim ko ka shiryar da mu tafarki ni kake siratal ladina an'amta alaihim ghayril makbubi alaihim waladdallin tafarkin wa'anda ka yi ni'ima a gare su su ne musulmai an gane? ghairul magdubi alaihim walabballin banda waɗanda ka yi fushi da su kuma balle a tattu kaga yahudawa da nasara ke to wannan Alƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga shirya wannan kuma haske ne wanda ke haskaka wa bawan Allah rayuwarsa ya bi yadda Allah yake so fa khudhu bi kitabin maza Allah ce ku yi ruko da littafin Allah an gane kamar yadda ya yace fastamsik billadhi uhiya ilaika. Allah ce ka yi ruko da wannan da aka yi wahayi zuwa gare ka wanne ne aka yi wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا kaga alqur'ani kenan aka yi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce innaka ala siratin lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan tafarki ni kake sai Allah ce wa innahu la dhikrun laka Wani kauni wannan alƙur'anin tunatarwa ne gare ka da kuma mutanenka mabiyanka bi shi shine tunatarwa gare su kamar yanki ne tunatarwa ne gare ka wa tus'alun kuma da sannu za a tambaye ka da al'ummanka sun yi aiki da alƙur'anin ko ba su yi aiki da alƙur'anin ba Allah ce wasal man arsalna min rusulina min qablika min rusulina waja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun Allah ce wasal man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wanda ka aiko su daga manzanninmu gabaninka أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون من تتسن يا مسو كما باين الله ونب أبن بوجان بنجي دا أجي بوتا إما الله كتبا أغوانا يانونا القرآن الله يأي أمني أي رقودش haka ma manzo Allah ce fa khudu bi kitabillah fi ruqu da littafin Allah wastamsiku bihi kuma ku kama shi ku rike shi gam gam samsa ku bihi ku yi ruko da shi gam gam kamar yadda ya ce alaikum bi sunnati fa wa sunnati al-khulafa ar-rashidin saboda haka shi ma ku yi ruko da alqur'ani gam gam shine da Allah madaukaki ya ce bayan ya ce fasamsik billazi uhiya ilai kai ruko gam gam da abin da aka yi wa'ayi zuwa gare ka ashe kenan kai ruko da qur'ani gam gam ba za ka taba bata ba fa ya'ti ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk lokacin da shari'a ta zo muku inji Allah duk wanda ya bi shari'a ta fala yadillu ba zai taba baka ba wala yashqa kuma ba zai taɗi ba a duniya kuma ba zai taɗi ba a lahira fa haffa ala kitabillah Zaid bin Arqam yana bada labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da bayin Allah akan yi riko da Qur'ani da kuma aiki da al shi ya yace ala inni u'titu alqur'ana ku saurara ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bani Alƙur'ani sai ce wa mithlahu ma'ahu da tare da shi shine hadisi kaga haka suke tafiya shi ya yace lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa ke jarbi a kan yin riko da alƙur'ani da sunna sai ya ce layuzadan na akwaman min ummati, zan ga ana kada wasu mutane a cikin al'ummata fa'aƙulu lil mala'ika sai ce wa mala'iku halummu ilayya ha'ula'i min ummati ku dawo da su wuri na mana ai al'ummata ce فيقال سيأتي من فتدري ما الذي أحدثه بعدك كافن سكركروا باين كاب الدنيا قد غيروا وبدلوا sun canza addinin sun juya shi bayan da ka koya musu ba sai manzo Allah ce suhqan suhqan ay burdan a nisantar da su a nisantar da kana ganewa to daga cikin hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض روايه امام ابو داود yana magana ne kan taraftu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada na bar muku kin ku yi ruko da shi har abada ba za ku taba ba sai ce kitabullah wa sunnati na bar muku littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walan ya tafarraqa da qur'ani da hadisi ba sa taɓa rabuwa da juna hatta yarida alayya alhaud har sai an karo ku zuwa ga tafki na shine alkausar har zuwa ranar tashin alkiyama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da sahabbai akan yin ruko da alqur'ani wa raghaba fihi ya kwaɗaitar kan aiki da Alƙur'ani. sun maƙala sa'annan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ahlu baiti kuzakkirukum kuzakkirukum Allah fi ahli baiti ina gama ku da Allah akan iyalan gidana kar ku yi wasa da su yanda na ce ku yi riko da ƙur'ani haka su ma iyalan gidana ku yi riko da su gamgam kada ku yi wasa da haƙoƙinsu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al bayt wa yutahhirakum tatheera saboda haka iyalan gidana Allah yana so ya gusan muku da datti na wato sakaci akan iyalan gidana ta wasa da su saboda haka uzakkirukumullah fi ɗalibai ina gama ku Allah akan iyalan gidana ta wasa da shi to wannan gabar ita ce ɗan a suke amfani da shi suke sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ai wai sahabbai sun yaudari wato iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye babban mai wa gari a wurin su suka ce wai sayyidina abubakar waye mabi da shi suka ce sayyidina umar waye mabi da shi suka ce sayyidina uthman suka ce wa'annan su ne ginshikan sharri a wurin su saboda haka su a wurin su ma ba musulmai bane sayyidina abubakar da sayyidina umar a wurin su kafirai ne ba sa kallon su musulmai bal duk wanda bai yarda da kafircin su ba to shi ma kafiri ne kaga duk mu menene kenan a wurinsu mu menene mu kafare ne saboda ne ba mu yadda da me kafircinsu ba ko ba mu yadda su kafare ba ne su masu kiransu kafaren su ne muke ba mu yadda da musuluncinsu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansar dinun wa imanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun san mutanen Madina addini ne da imani kin su makafirci ne da munafanci Shi ne malaman tauhidi suke cewa in har manzan Allah zai a akan mutanen Madina su kuma mutanen Makka ai suna gaba da mutanen Madina a daraja to fa kin aula mutanen Makka darajar ya dara mutanen wa Madina in har mutanen Madina kin su kafirci ne da munafunci to fa min aula kin mutanen Makka kafirci ne da ne munafunci ana ganewa saboda haka babu wanda ya karrama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar wa kamar wa'annan mutanen su sai na Abubakar da Umar da Usman ana fahimta haka ce an shiya sun ce maka ai duk su kafirai ne sai a ce to law sallamna jadalan in mun yadda saboda musun da kuke yi in har kafirai ne to me yasa sayyidina Ali ya haifi ɗa ya sa mai suna abubakar ya haifi ɗa ya sa mai suna umar ya haifi ɗa ya sa mai suna usman in har kafaɗi ne ke sa ya sa musu sunansu ai tukuya ne to su ɗan yaran su ma tukuyan kenan ana ganewa in sun ce maka tukuyatan ne to kenan ya yadda da kafircinsu ko yake musu ana ganewa ya hukuncin wanda ya bi kafiri sallah yana sane kamar yadda za ka yi kenan kaga suna ne tifka da warwara kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan ya kwadaitar da sahabbansa da kuma al'ummansa asalatan manzon Allah yana umarni ne ga al'ummansa taba'an sahabbansa taba'an kuma al'ummansa ni da kai da wa'anda za su zo a bayan mu gabaki daya mu kula da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai husayn bin sabra ya masa yace wa zaid dan arqam wa man alu baitihi ya zaid su wane ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Haka yana so ya samu ilimi ko alaysa nisa'uhu min ali baitihi ya ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ashe ba su ma suna cikin iyalan gidansa ba qala nisa'uhu min ahli baiti ga zaidu dan arkam ce e, eh, matan manzan Allah suna cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu daga bakin wa kenan sahabbai kuma a gaban aka da mai ƙor'ani saboda haka Qur'ani ya faɗi kuma ga su ma suna faɗin abin da Allah ya faɗi walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa Ya ce suna ciki sai dai kaga bi sifa amma kenan wanda muka yi bayani a gamammun iyalan gidan manzo Allah iyalan gidansa matansa sun shiga ciki wanda kuma ake kebancewa wanda manzan Allah yake magana shine sai ya ce walakin sai dai har ila yau a cikin iyalan gidansa da ake magana a wannan gabar sai ya ce alubaitihi man hurima sadaqa ba'dahu sune waɗanda aka haramta musu cin sadaka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba shi ya ka haramta wa cin sadaka ba kaga Hassan ya shiga Husaini ma ya shiga Abbas ya shiga ko an gane fatima ruqayya abdullah da sauransu kaga aqilu ja'far ana ganewa ali bin abi talib hamza ana ganewa dukkan su iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka imani da shi sun shiga saboda su ma Allah yake magana a cikin iyalan gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin Hassan ko Husaini ya ɗauki dabino ƙwaya ɗaya ya jefa a baki sai magana ce mai kofar kofar saboda ne dabino ne ƙwaya ɗaya na sadaka da aka ɗauko ya faɗi shi bai sani da ya ɗauka magana ce mai ya fitar da shi a bakinsa saboda ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta musu cin ne sadaka haka kuma kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim a rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da wani sahari, sai ya ga dabino Imamul al-bukhari ya zo da hadisin ababul luqfa babin da ke magana akan tsintuwa da ya sa Imamul bukhari ya zo da hadisin a wannan gabar shine yana so ya fita maka da wani fikihu akwai tsintuwar da ana so ka isar da sanarwar ganinsa akwai kuma tsintuwar da an halatta maka in ka tsinta za ka iya ci shi ne tsintuwar da ba ta da kima sai ya gada dino guda ɗaya sai man kala ci da ɗauka ka ci sai sahabin ya yi turus ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli manzan Allah sai manzan Allah ya fahimci inda ya dosa kai me yasa baka ci ba an gane ka ce in dauka sai kuma ka fara gani me yasa baka ci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoro kada ya zamana cewa dabinan yana cikin dabinan sadaka da ya fadi shi yasa nake ci sannan sai sabun ya dauka shi ma sai ya ci bi ma'ana tun da Allah bai ɗauka ba shi ma ba zai ɗauka ba ba wai dan yin bin umarnin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kaya mai illar da yasa ya ɗauka yana jin tsoro kai zama ya fada cikin na sadaka wanda Allah ya haramta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin sa ina fata mun gane ka zainu yana bayani qala shi kuma Husain bin Sabra sai ya tambayi Zaid an Arqam qala wa manhum suwaye iyalan gidansa wanda aka haramta musu cin sadaka bayan ki? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai zaidu ɗan ƙarƙar da ce qalu aliyin iyalan gidan ali bin abi talib duk suna ciki kaga dai kenan ko wa alu aqil haka kuma iyalan gidan aqil duk suna ciki ana ganewa wa alu ja'farin da iyalan gidan ja'far na abi talib wan ali bin abi talib ana ganewa sannan wa alu abbas da iyalan gidan abbas kaga sa abdullahi dan abbas da sauran duka mutanen gidan qala kullu haula'i hurima sadaqa shin kana nufin dukkan wa'annan an haramta musu cin sadaka qala na'am sai yace eh dukkan su an haramta musu cin sadaka me muhallin shahid bisa imamu dawo ya ga maka wannan hadisin a wannan babin uzakirukum fi ahli baiti inda dama yana magana akan babu ikrami ahli baiti rasulillah ko ko daga cikin karrama iyalan gidan manzala ba sa cin me ba sa cin sadaka har yau suna nan a ina makka da madina kuma har yau baya halatta a ba su ba sa cin zakka har yau suna nan sa'annan kuma ba halatta a ba su zakka sai dai za a iya ba su kyauta za su ci amma ba zakka ka kawo ba su kuma sun san su mutanen da ke rayuwa a can sun san su ni ne da kai da ba ma rayuwa a wurin ba mu san su ba amma har yau an san su wane da wane kasan su daga gidan manzo Allah har yau suna san kuma an san su wane da wane kasan su daga gidan Aliyu ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan akilu ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan ja'far ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan abbas ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan sayidina abubakar ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan sayidina umar ne su wane da wane an san tsatsansu daga gidan sayidina usman ne duk waɗannan sahabban da sani wallahi an san su kuma an san har yanzu a su, kuma da za ka tambaye su in dalili ya kawo za su gaya masu wane asalin tsatsan gidan su wane ne a cikin zabai har yau ba su manta ba saboda su larabawa ba sa manta nasabarsu ka auri balarabiya in ta shigo gidanka abin farko da za ta fara yi sai ta kirce mahaifinka ta tambaye shi waye mahaifinsa sai ta tambaye shi shi ma waye mahaifinsa za ta tambayi silsilanku har zuwa ƙarshen abin da za ku iya tunawa idan aka gaya mata za ta haddace a take in ta haifan makaɗa in ta ɗauke shi ba mata na watsa suna ma yaro kaza to za ta fara lakana mai an ta buru fulanin buni fulanin bunu fulanin haka za ta karanta mai sai ya haddace a kwakwalwa zai iya ambata maka kakansa na ashirin in sun kai ɗari za ta karanta mai kuma wallahi sai ya haddace kuma duk inda ya je zai karanto maka kakansa kansa har zuwa kakansa na ɗari in akwai wasa wasa da nasaba mu ne nan buke wasa da nasaba ana ganewa laraba ba sa wasa da nasaba suna bibiya an gane suna bibiyan nasaba kaga wannan shine imamun nawawi ya kawo mana wannan hadisi wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a fi riwayatin a wata ruwaya yace ala da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara inni tarikun fikum saqalaini ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bar nauyi biyu a cikinku haduhu ka ɗaya daga ciki kitabullah littafin Allah wa huwa hablullah kuma shine igiyar Allah alwusqa fi sama laha wacce take mai ƙarfin da ba ta tsinkewa kun to ita ce sai ce manittaba'ahu kana alal huda duk wanda ya bi shi da bi ƙur'anin tabbas wannan mutumin yana kan shirya wa man tarakahu duk wanda ya bar alqur'ani kana ala dalalatin tabbas wannan mutumin yana kan yana bisa fata to a irin wannan hadisi ne ɗan qur'aniyun suke cewa sai ka ji sun ce to ai gashi nan manzo Allah yayi magana akan alqur'ani amma bai yayi magana akan me hadisi ba ai hadisin nan ya zo da ruwayoyi da dama akwai da ya zo da sakalaini ko kitabullah wa sunnati akwai wanda ya zo kitabullah wa itiriti da ma'ana da tsatsona an gane kaga kenan hadisan ya zo da ruwayoyi daban-daban kuma kansu sun inganta ana ganewa in kai riko da alkur'ani ba za ka taɓa ba kamar yadda abdullahi ɗan abbasin da imamu ibn abi shaiba ya fitar a cikin musannaf nasa imamu nasiruddin albani ya yi ta hakikin hadisin cewa mawqufi ne sahihi albin abbasin amma mausulan ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko huwa da'ifun sai yace takaffala Allah liman qara'a qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah ya ce Allah ya ɗau ɗauyin kulawa da duk mutumin da ya karanta alƙur'ani ya yi aiki da abin da ƙur'ani ya karantar Allah ya zilla fi duniya sakamakon haka Allah ya mata lamini ba za ka taɓa ba a duniya wala yashqa fil akhirah kuma ba za ka taɓa kaɗewa ba a lahira thumma tala radiyallahu anhuma qawluhu ta'ala sai abdullahi dan abbas ya karanto fadin Allah madaukaki fa na ya'tiyannakum minni hudan duk lokacin da shirya ta zo muku inji Allah faman a hudaya duk wanda ya bi shirya ta fala ya dillu wala yashqa wannan mutumin ba zai taɓa bata ba duniya da lahira kuma ba zai taɓi ba a duniya kuma ba zai taɓi ba a lahira ina fata an wannan hadithi imam muslim ya rawai tosa a cikin kitabul faba'il babu faba'il ali radiyallahu anhu qalan yace wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu mawqufan alayhi annahu qala hadithi daga Abdullahi ibn umar dan khattab Allah ya ƙara ya ja a gare sa da mahaifinsa shi ma ya nakalto wannan maganar daga sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu mawqufan maganar ta takaita bi ma'ana sayyidina Bakr ne fade ta alaihi annahu qal sayyidina Abu Bakr ya ce urqubu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ku kula ku bibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi ahli baitihi a cikin iyalan gidansa bi ma'ana ku kula da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai fesa maka shubuha musamman in shiya zai ce to in haka ne me yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo karban gado ya hana ta sai ya ce a ba hana ta yi ba ta zo ta tambaye shi ta ce ba a bani gadon mahaifina ba sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji daga bakinsa ya ce mu annabawa ba ba a gada mu abinda muka bari mun bari ne ga al'umma fi sabilillah kuma da tana da tantama sai da sai ta ja sai bata ja ba sai yadda da abin da sayyidina Abubakar ya bari kuma bata ce komai ba kaga ashe kenan yayi aiki dawa da karantarwar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da hakan zalunci ne sahabbai ittifaqan ba za su kare sayyidina Abubakar akan haka ba za su yi da shi akan haka ana ganewa a nan ne nuna falala da daraja na sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare to gashi na abubakar ya ce ku kula da iyalan gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na Umar Allah ya ƙara yadda a gare a zamaninsa bayan an yi yakin Qadisiyya an samu gwalagwalai da kuɗaɗe masu yawa na Umar ya sanya albashi yana ba abai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma yana ba su dirhami dubu biyu wanda yana daidai da miliyan saba'in da yan kai a yau yana ba su ashe ya karrama su ana ganewa yana karrama su da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wanda zai zo ya ce maka a ai suna sun wulakanta su suka ce a a ai sahabbai tarihi an ya tabbata Allah ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba ta kyale kuskure in sun gani sai sun taka burki kaga ashe kenan ka ce haka kenan duk sahabai! shi sa suka ce dukkan su kafare. kafirai banda guda hudu ko banda guda goma sauran duka ba musulmai bane a wurinsu kaga sayyidina abubakar shi ya faɗi wanda yace ku kula da iyalan gidanwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayar hikayanci wannan maganar Abdullahi dan Umar dan Khattab yana magana akan cewa da sayyidina Bakar yana ƙara tunatar da al'umma ku kula da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi Imamun an ya ce ma'ana urqubu ay ku kula da su wa karimuhu kuma ku girmama su wa akrimuhu kuma ku karrama su Allahu a'lam imamun an ya yace Allah shi yafi sani wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito sa cikin kitabul fada'il kitabu fada'il as-sahaba babu manaqibul Hassan wal husayn radiyallahu anhuma ashe kenan sahabbai sun karrama iyalan gidanwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake karrama ba to yayi ƙarya saboda haka kaga su shi'a su ne wanda suke ƙaryata abinda Qur'ani ya faɗi na farko su basu ma yadda annabtan manzon Allah annabta bane saboda sun ce kamar yadda imamu ibnu hazmin ya ambata a cikin kisal ilmilali wal ahawa wal nihal yake cewa sun ce wai da Allah ya aiko da annabta sai ya ba mala'ika jibrilu ya ba aliyu bin abi talib ba annabi muhammad ba kaga kenan akidan shi'a annabtan manzo Allah ba gaskiya bane ana ganewa suka ce da mala'ika jibril ya zo sai ya tsallake aliyu bin abi talib sai ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi karan kansa manzan Allah a bisa zalunci kuma manzo kenan ne sai suka rabu kashi biyu kashi na farko sai suka ce kafara jibril mala'ika jibril ya kafirta me ya dalilin su ce wai ya ɗauki wahayi na annabta ya ba wanda ba shi ya cancanta ba saboda haka kafiri ne kashi na biyu sai suka ce akhfa a jibril shi ba kafirta yayi ba yayi kuskure ne saboda an bashi ya ba ali bin abi talib sai ya tsallake shi ya je ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hazm da yazo wurin sai da yazo yana warware maganar su sai ce unzuru ila hadhihi alhazayat yace dan Allah ku duba irin wannan dabbancin da wauta da hauka da hargowa sai yace ya za a yi a baka sako ka kai wa ɗan shekara goma ka tsallake shi ka je ka ba ɗan shekara arba'in saboda ali bin abi talib a lokacin ɗan shekara goma ne manzo Allah kuma ɗan shekara arba'in wanda yake ɗan shekara arba'in ya haifi ɗan shekara goma ko ya haifa ba to ya za a baka sako ka tsallake yaro ka je ka ba babba kaga ai wannan kuskuren ai ya wuce kwakwalwa ai ko inda ma yaro ne a ce ɗan shekara sha biyu ko sha uku sai ce eh za iya ganin yaro ɗan sha uku kamar ɗan shekara goma ko saboda bayi da girman jiki wani kuma ɗan shekara goma ka gan shi kamar ɗan shekara na sha uku ai ana iya samun haka ko to suka ce to shi ne yake cewa to in ba wauta ba da wato kida humanci na 'yan shi'a ina za su siffanta irin wannan kaga su a wurin su za Allah ba manzo bane Ali bin Abi Talib ne manzo shi ka zaka ko a cikin kalmar shahadarsu. sai ka sun ce wa ashhadu anna aliya wa? saboda su a wurinsu wali ya fa annabi ana ganewa kaga su ma sun barbari sufanci shi sa imamu Ibn Khaldun a cikin sa sai yake cewa laula tashayyu lama urifa tasawu yace ba yan shi'a ba ba za a san sufaye ba ma'ana sufaye barbara ce ta ɗan shi'a sun kwashi wasu aqidu daga shi'a suka fesa ana ganewa to a wannan tabar ya kamata mu ta sa'aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu tashi a babi na 44 shine babu tawqirul ulama babin da zai karanta da mu girmama malamai sai mu gani shin mu'amalar da muke yi da malaman mu haka shari'a ta ce mu yi ko ba haka ba babin girmama malamai wal kibar da manyan mutane wanda shekarunsu ya ja wa alil fadli da kuma masu falala kaga shugabanni sun shiga ko kaga nan za a bamu wani tarbiyya ne da mutane da yawa da su san shi ba yanzu in wani babba ya zo aka ce da Allah ku dan matsa sai a ce an rena mutane ko dan babba za mu ji yaya musulunci yake a yi shin abin da ake yi daidai ne ko ba daidai ba ana ganewa Wannan kuma mu'amalar mu da malaman mu yadda shari'a ta ce mu yi haka muke yi ko ba haka ba ina ba ta mun gane kimihim ala ghairihim da fifita malami akan kowa da fifita babba akan kowa da kuma fifita ma'abuci falali akan waninsa wa rafa'i majalisihim da kuma ɗaukaka inda suke karantarwa ko suke zama kai ayin ka je karatu wajen malam wani a nuna darajar wannan majalisin wa izhari martabatihim da nuna martaban malami an gane Yawwa. kaga mu a yau wani ma zai dan zo ya dan baka wani abin nan ko sai je yana ba da labari ai ne na mai kaza ana fahimta kamar yadda wani malami yake ba da labarin wai wasu ne suka ba wani malami mota ba sai suka sa shi a social media wai sun ba shi wato mota yace kuma motar dudu ko ta wuce miliyan biyu ba amma wai kuma suna wai irin su nuna cewa sun yi wani bajinta amma yana ba karuwai ko motar miliyan talatin ɗari hamsin amma ba sa nunawa amma saboda malami ne saboda suna so a zubar da kimarsa da darajarsa a wajen wa mabiyansa to za mu ji karatun karatu ne na musamman akwai littafi ma da malamai suka wallafa a wannan babun na musamman zan zo mana da shi yana nan yana da shi a cikin mota darajar malamai da kuma yanda shari'a ta ce bi mu'amala da malamanmu to za mu ji hadisai daga manzan Allah shin yanda muke mu'amalantar malaman mu haka shari'a ta ce ko ba haka ba Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muke alaikum salam da iyalan gidansa na'am sai wani kuma a wannan zamani ba zai ci sadaka ba to ai bai kai su bai daraja a wurin Allah ba su kuma an ba su sadaka sun karba kuma bai kai su ikilasi ba bai kai su tsoron Allah ba bai kai su bin dukkan Allah ba kuma an ba su sun karba shi awa an gane ba alama ba ce ta imani an gane hajji duk tsoron Allah su kai su ba ko zai taba kai su ba hajji duniya ta nade ko sun karba an gani saboda haka tilka ummatun hadi khalat laha ma kasabat walakum kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun saura ka wani yazo ya ruke ce ma aika ai malam wani a tsoron Allah ko zakka ma baya ci ha ai bai fi sauran malamai da sahabbai tsoron Allah ba kuma an ba su sun karba na'am ya me mujibur rahman na'am a rahman ne amsa wa ubangiji mai rama ba ya ke da a mujibu din ba ya yana mujibu Allah to ya ce mujibin rahman ne amsa wa ubangiji mai rama ga sun mai da shi allah take nan a haife ba Abdurrahman me yasa ba zai samai ba kai shi sai ya burge mutane ya kawo sabon suna sunan nan bai yi ba ma'anar sama bai yi ba saboda haka a samai Abdurrahman bai yi ba sunan nan bai yi ba mujibu mai amsawa amma yujibul mutarra ko to mujibu shine ke amsawa ar-rahman na ubangiji wato shi yaron shike amsawa Allah ya dauki kokolwa kaga yanzu an mai da shi sama da wake nan sama da Allah mujibur rahman bi amsawa Allah mai rama ina sunan ne yake da kyau mujibu mai amsawa waye mai amsawa to kuma ka sa mai suna Allah kenan mujibu ka ce mai amsawa a yana daga cikin wauta da mutane suke yi sai ka je garin burge mutane ka zo ka yi Allah ka je ka da Allah <laughs> Allah ba ba mutum ba sai azabtar da mutum a kan abin da kai ka ɗauke shi kuma kuma ya zama dalilin halakar mutum ai tsantsan ake yi ba shi sa ce eh, abdurrahman al ya ce wa ya tsalul ulama ba kafin ya yi tambaya ba ai ba yi don a burge mutane kawai abin da Allah ya ce kai ba ruwanka ai kai sunan tsofaffin mutane ina ruwanka abdullahi abdurrahman abdul ko duka wa'annan sunaye ne masu kyau kai ka ce wai sai ka burge suna na zamani ka ce ka sawa yaronsa suna yaron kai rikice a gida ya zama kamar aljani sunan kuma ya mai tasiri saboda sunan da ka sa suna ne wanda yake tasiri a cikin yaro Allah ka shirye da mu na'am alaikum assalam suna maganansu amma ba wanda ‘yan shi'a suke maganarsu gabaki sai gidan iyalan Ali bin Abi Talib kuma a gidan iyalan Ali bin Abi Talib duka gidan Hussein banda gidan Hassan Hassan da yara duka imaman nan guda sha biyu duka daga gidan suka cire Hassan din ba 'ya'yansa ko ɗaya shi kadai ne suka sa amma sauran duka me yasa wai saboda Hassan shi ya sauka daga taragon mulki ya ba mu’awuya suka ce to yi zalunci shi sa yaran gidansa duka ke kansilin ɗinsu kaga in ma akwai waɗanda ya kamata a zarge su a wajen rashin karrama gidan iyalan manzo Allah suna ciki saboda kaga sun cire wasu sun yadda da wasu ko afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kaga sun yadda da gidan iyalan Husayn amma gidan iyalan Hassan ne ba su da su kaga shi ma ya shiga ciki ke an gane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya sanya albarka a cikin wanda muka yi ake ke dide wanda muka yi bisa kuskure kuma ya yafe mana ɗan uwanmu da suke kwanci a asibiti ko a gida ba su da lafiya kamar mahaifiyar kabiru lalaninmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wata lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da ita da sauran wa'anda suke kwanci a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama kafara a gare su ya tada kafadunsu mu kuma ke ara mana lafiya ya samu iko ikatan wannan lafiyar wajen neman yardansa wanda ya gina wannan masallaci sarrafa shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa ifa aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka da ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka arzikin da za yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya da nasa da mu da shi ya Allah mana roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mana yana da wata bukata da yake kima na alkhairi Allah ya datar da shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gaba baki daya kuma ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo muna roƙonka Allah ka ba mu iko da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul ta'ala ta zama makoma a gare gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk